'yan jaridar da sun hada da mallafin wannan jarida mr dapo oloroyimi da kuma wakiliyar jaridar ta bangaren shari'a evelyn okaku bisa kama masu da hukumomin 'yan sandan najeriya suka yi tare kuma da bukatan ganin sun amsa cajin da ake musu na kazafi da kuma batanci akan babban hafsan sojan najeriya to koya masu sharhi da kuma nazari akan harkokin 'yan jarida ke ganin take-taken jami'an tsaron musamman ma dai game da wannan mataki da jami'an tsaron suka dauka na kame 'yan jaridun tambayar kenan da newa dr dallami alasa na sashen koyon aikin jarida a jami'ar bayero da ke kano da kasa kuma ya saba wa ka'idoji da murazu da aka sani na mulki irin na demokradiyya musamman a samu wanda sashi na ashirin da biyu na constitution na kasar na tsarin mulki ya ba kafofin watsa labarai ba wai yanci da dama ba ya ma dora musu wajibcin cewa diddiddi na abubuwa da gwamnati take yi tabbatar da sun sanar da mutanen ƙasa waɗannan abubuwa kuma sun bi mutane shugabanni na ƙasa sun tabbatar da cewa sun yi abin da ya kamata kamar yadda tsarin mulki kasar mai saba za ka a gidan musu a ci zarafin ma'aikatan su a kwashe su a ji a su wannan ya saba ma tsarin mulki na ƙasa kuma ya yi wa tsari na mulkin demokaradiyya a wani wani zagon ƙasa su ma 'yan kasa dai ba a bar su a baya ba wajen yin sharhi game da dangantakar da ke tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida a najeriya kamar da wasu daga cikinsu da nazanta da su ke cewa a dan jarida dai abokin tafiyar gwamnati ne saboda shine mai yada manufofin gwamnati to ita gwamnati ta sa a kama wannan mutum a rike ko ko hukuma tsaro na kasa sun kama su sun rike to illolin da zai kawo mu gwamnatin yana da yawa shi dai dan jarida yana da baki kuma yana da hannun rubutawa in ka musguna mishi ko kai mishi illa ta kowace hanya zai iya rubutawa zai iya faɗi abin da muke so da ita wannan gwamnati in tana son kanta da arziki ba dan jarida ba ma duk wani wanda ya shafi wani abu na ƙasa ta bi shi a hankali to a na farko da duk lokacin da aka ce ga gwamnati tana kama 'yan jaridu masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da shoran mutane waɗanda suke bayanin yadda za a kasance cikin kishin ƙasa da abubuwa masu kama da irin wannan ya kamata a ce yanzu ana maganan ƙarfafa 'yan jaridu ne waɗanda su ne ke bayanin abubuwan da gwamnati take ciki suke wayar da kan jama'a a takaice 'yan jaridu kusan su ne fitilan da suke haska al'umma sai aka ce kuma saboda wasu bayanai da ake wanda bai mu gwamnati daɗi ba ta ɗauki matakin kama su wannan kama karya ne a fili Ah, wannan kuma zai zama mummunan tabo ne ga gwamnati sadarwar da kungiyar kare haƙƙin 'yan jaridun ta committee to protect journalists reshen yammacin afirka ta fitar wanda kuma wakilinta mr peter nganga ya rattaba hannu ta bayyana matakin jami'an 'yan sandan akan 'yan jaridun a matsayin wani shiri da aka shirya domin sanya takunkumi akan kamfanin jaridan premium times wanda kuma ta yi suna wajen bayyana rahotanni da ke da nasaba da cin hanci da rashawa da kuma tauye haƙƙin bil'adama a najeriya ƙungiyar da ta yi kira ga hukumomin najeriya da ta hanzarta yin watsi da duk cajin da suke wa 'yan jaridun ba tare da bata wani lokaci ba a ƙarshen mako ne dai shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ke wani hutu na kwanaki goma a birnin london tare kuma da ganin likitocinsa ya yaba da rod da 'yan jaridun najeriya ke takawa wajen abin da ya ce gina ƙasa baban ya jibrin murya amurka daga Legas.